bismillahir rahmanir rahim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma to game da yan tiktok kamar da muka sani tiktok ɗaya daga cikin manhaja manhaja ce da aka samar da ita a kafofin sada zumunta wanda yawanci domin nishadantarwa da wasu abubuwa daban wanda asali addini bai hana nishaɗantarwa bai hana kasuwanci ba ya kuma kwadaitar akan ilmantarwa da sauransu to ya kamata kuma ya zanto duk abin da za a yi na wayannan abubuwan a kula da addini shi musulmi rayuwarsa ga baki ɗaya yana auna ta ne da abin da Allah yake so kuma ya bar abin da Allah baya so ba laifi a yi barkwanci a yi nishaɗi amma akwai abubuwan da shari'a ba ta so a shiga hurumin su daga ciki akwai ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sunan abi dawud bi sanadin hasan hadisin muawiyah al-qushairi a Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sama yake cewa kai can mutumin da zai tashi ya ba wa mutane labari sai ya ƙarya a cikin labarin don ya sa mutane dariya kai sa kai sa kai sa saboda haka dole a kiyaye wannan saboda kar mutum ya fada cikin kaico sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana cin zarafi kamar a faɗa wa mutum sunan da baya so ko a faɗa masa wata sifa wacce a ciki akwai zagi a ciki ko kuma a yaɗa laifi ko kuma a yi gulma ko a yi tsigudidi ko kuma a yaɗa wani abu wanda yake saɓawa Allah ne kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gefe guda kuma idan aka yi amfani da manhajar wajen farantawa musulmai rai farantawa mutane rai baki ɗaya yaɗa ayyuka na alkhairi da kuma abubuwa na nishaɗantarwa to sai ya zama alkhairi ne ga mutum a duniyarsa da lahirarsa sai mu ji tsoron Allah ko mu ji tsoron tsayuwar mu gaban Allah kar mu je garin neman taro da kwabo ko kuma garin neman mabiya mu yi ƙoƙarin daɗaɗa wasu kuma mu fusatar da ubangiji hanyoyin da ubangiji yake bi wajen kama mutum suna da yawa Allah ya sa mu dace Allah ya fishe mu amin